wanda makarantar na Imamiyyatul ta assasa. Kuma alhamdulillah wannan maulidi na Sheikh Tijani ina jin wannan shine karo na 61 da za a tsayar. Kuma asalin wannan maulidi Maulana Shagaji da Shehu Tijani a nan a Shantirjin baki ɗaya ko ce a Ghana baki ɗaya. Ya yi wannan maulidi shekara ɗaya shekara na biyu. shi kakanmu a sheikh adam babu makaranta ya ce malam harun da zan roka da ka bani maurdin shehu tijani tunda malaminmu malaminka imam ciroma yana maulidin annabi in kun bani na shehu tijani ni ma sai in rinka yi a nan je sheikh alhaji harun ya ce ya bada wannan maulidi to wannan maulidi ana yin shi a nan kasan shida ga wata ko sha biyar ga wata ko sha bakwai. an kasa samun haƙiƙanin ranar da aka haifi shehu tijani radiyallahu anhu to shi alhaji harun muhammad tijani sai ya rubuta risala ya aika wa maulanmu shehu islam yana tambayin shi yaushe ne an ka haifi shehu tijani to jawabin da shehu islam ya bayar ya nuna littattafai na ɗarika babu wata littafiya da ta kawo ga ranar ga lokacin sai dai shekarun da ake nuna wa amanakshi kamar da shirin islam ya kawo a cikin diwanisa rahmatullah kamar yadda maulana shirin islam radiyallahu ya rubuta ama naqshin nuni na da hamsin kaf na da ɗari shin kuma yana da dubu ama naqshin kenan haka ake tafiya to wannan risala da aka haka yau shehu islam da zai ba da jawabi sai ya ce babu wata littafiya da ta kawo garan da aka haifi shehu tijani sai dai ya hadu da ɗaya daga cikin bayan allah mazaje 'yan faida sun ce sun hadu da shehu tijani sun tambaye shi yaushe an ka haife shi shehu tijani ce an haife ni sha uku ga watan safar to da aka kawo wanda sha alhaji jaruna wannan risala shi sha alhaji jaruna ya dauki wannan risala na ji ya aika wa shehu atiku kano ya aika wa shehu sani kafanga saboda wa'annan su ne jama'an da yake harka da suna ilimi to a nan ne nan mu maulidin shehu tijani ya juya ya koma sha uku ga watan safar to sai ya narka wannan date din ya mai da shi wasu kasidu wanda yake in an shiga wannan wata a nan kasan gaba daya shi muke karantawa ana bin shi da hamziyan na maulan mushehul islam radiyallahu ta baraka wata ala'anu yana baitotin yana cewa kamar haka مولد shaikhi yau عيد sa'idi amma ahalar biladi fi الهناء wa biyo karfe goma za a sayar da wannan maulidi babban bako na musamman mai magana bimana special guest speaker shine malaminmu a sheikh imam junaid abubakar bauchi wanda yake kuma alhamdulillah ya amsa gayyata a yanzu haka muna tare da shi a wannan gidan rediyo mai albarka wanda yake za mu ba da dama sheikh ridwan alfa rediyo akwai matsaloli da za yi wa sheikh ɗaya biyu sai a ba shek majal ya so ya kora saboda amfani ya yawa kafin allah ya kai mu gobe a filin maulidi a ɗora kuma abin da ke akwai allah samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اولا نستبشر بحضور الشيخ في رحاب مؤسسة ألفا راديو الإعلامية ثانيا نعتبره رجالا من رجال هذا الزمان وهو ذو الفضل ويقال الفضل يعرفه ذووه وما عرف الأديب سوى الأديب نحن نستبشر وبكل بهجة لا تستطيع اللسان أن تنقلها إليكم حيث لبيتم نداء إخوانكم المسلمين في غانا وقتاتم شعب حتى وصلتم إلى هنا ولا ننسى لأنكم من الأدباء أن نذكر ما قال الشوكي على أحمد رفيق المهدوي أهاج غرام قلبي ذكر شوكي فيا شوكي إلى ذكر الحبيبي حبيب kullama fakkartu fihi zakartul abkariyata min karibi jala hafi bayanin kyana sihiran wahala da jalalan fi qulubi godiya muke kwarai da shigowar malam a wannan studio ta alfa radio sa studion da suka kafa shi a ghana saboda a wasa addinin musulunci malam na zantuttuka da mu a nisa kan wayoyi muna kaunan wata rana mu da shi mu yi tarayya mu yi ido hudu ubangiji ya yassare mana ya sa alkawalin samaruna shine cikawa shine gashi nan kuma muna tare a nan kamar yadda allah ya muna alkawali cewa za mu gamu cikin aljanna na farko muna godiya ma wayanda suka kira ka zuwa ghana kumasi kuma wata rana da muke yin interview na gaya maka ba ka zo kumasi ba ba ka zo gana ba gashi nan ko ka zo kumasi muna godiya kwarai kuma da sabuwan filin sauka da tashin jirgin sama da aka bude ko ne kuka bude mana na biyu mun gode ma sheikh abdulwadud sisi zaman da kuma dan uwa katibu sir ya ta kokarin kiranmu kai da kai cewa masoyinka habibinka ya zo ko kwaji sauko ghana ba za mu yadda ba shi dai ya zo alfa radio kamar yadda dan uwansa limamin abuja sheikh makari ya zo ya zamna a nan ya da sakon annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a ghana shi ma je zo nan to muna muku godiya ku duka kai ma malam muna maka godiya tun ma ba mu kare ba to eh, muna maka sanda zuwa muna maka sanda zuwa alhamdulillah to eh, mun san cewa ba da saninka ba mun zabi wata maudu'i saboda mu ajiye gabanka ko za ka tattauna a kai kadan ko ba haka ba ne do abin da kake tafe da shi za ka idan ma yan uwaye musulmai za ka iya tafiya da haka nan Eh, maudu'i da na ya zo cikin hankali na da na zo na zamna a nan shine kaman a turku sufiya wata hadiyatul mu'asira yani eh, eh, bayani da mojiz jiddan akan barazanan da ke bin turku sufiya a zamanin da muke cikin nan shine maudu'in da nake ga kaman ya zo mini kan hankali na amma ko su tambayoyi gajeru gajeru wanda za mu ta zuwa idan lokaci ta ba da dama sai mu yi wannan wuri yadda ka bi da mu haka za mu ji tun ba ka zo ba lokacin ka muke aiki da shi wani kurimu daifana ma dama fina wani tube ohul mata haisu mala akan haka nan idan ka gaji ka ce mu tashi sai mu tashi a nan ga kuma eh, akwai lokaci shi ka ci gaba don shi ina ga wannan eh, eh, maudu'in da na yi ikhtiyarin ga zai taimaka ko dai a kowane maudu'in da za ka kawo to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin fatih lima angulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim alal haqiqa ina cikin bahja da farin ciki sosai saboda na taho garin masoya annabi muhammad garin masoya sheikhu tijani garin masoya sahibul faida mutanen kirki masu karamci sai ina ganin ni ne aka sharrafa ni ne nake da murna da farin ciki saboda an sharrafa ni na zo na ga maulana chief imam Allah ya ƙara masa lafiya na ga za'im maulana sheikh Wadud shi ma Allah ya ƙara masa lafiya kuma na haɗu da 'yan uwa mutanen kirki wanda allika uliqahun ganin su kawai yana isar da sako a cikin zuciya sakon wato ulfa da kuma dogon zamanin da aka rayu tun kafin a zo wannan wato duniyan da muke ciki shi ma kan shi Sheikh Ridwan muna tattaunawa da shi sosai lokaci bayan lokaci ya shasha kira tattauna maudu'i ah, Allah ya saka mishi da alkhairi kuma shi ma yana yin magana kawai ka riga ka san malami ne eh, <laughs> to Allah ubangiji ya ba mu sa'a wannan maudu'i maudu'i hassas mai karfi ne wannan maudu'in sosai wannan maudu'in ma Eh, ya cancanci a rubuta mujalladat a kansa ɗariƙun sufaye da kuma ƙalubale challenges da suke fuskanta a zamanin da muke ciki haka ne amma da na so maudu'in ya zamanto na san da maudu'in kafin na yi magana a kai sabila da maudu'i ne mai zurfi amma dai kuma za mu faɗi abin da allah ya sa Allah ya sa ya dan zo a kwakwalwarmu kuma Allah ya sa muka ji muke ji daga gurin malamai wannan lokaci ne na dan uwanka Imamul Makari kowane lokaci a ranar Lahadi irin lokacin ga karatunsa muke sanyawa a nan sannan ran da ya zo nan haka yadda kai magana haka yi magana muka ba shi maudu'i ya ce shekh Ridwan shi na kokarta na yi maudu'in nan da ka bani kai ma haka za ka yi. su maulana prof ibrahim makare ai ala kadri ulil azmi ta atil azaimu su na su daban ne amma kuma wa inna ala atharihim da muhtadu to muna muna son mu kwaikwayi tafarkin su insha Allah to idan aka ce a turku sufiya da kuma kalubaloli ɗarikun sufaye da kalubalolin da suke fuskanta kusan maudu'in inda a kalle shi a muhtawan shi zai ɗauki babuka masu alal akalli dai mace kamar kaman guda uku ko guda hudu alal akalli bil ijaz idan aka ce turku sufiya sai a duba mafhum na a turku sufiya me ake nufi da a turku sufiya ɗariƙun sufaye sannan kuma wato usur na ɗaɗɗurku sufiya zamunan da ɗurku sufiya ta biyo da kuma aikin da ta yi a alamul islam na biyu kenan na uku kuma a ayan na aturku sufiya manya-manyan malaman da duk duniya idan ka je sai an ambace su a duniyan ilimi duk library da ka je na duniya sai ka samu rubuce rubucen su ko ba haka ba to wasu daga cikin waɗannan a ayan ɗin to alal akalli sai a ce kamar na hudu waɗannan tahaddiyat ɗin da kuma bawa'is ɗin dalilan da suka sa ake samun waɗannan tahaddiyat ɗin idan kuma an gangara na biyar sai a ce yaya za a yi a samu alhululul lazim ko kuma yaya za a yi wato a warkar da waɗannan ƙalubalolin don kowane matsala yana da hulul ɗin shi kuma wato shi matsala lazimul aishi ne lazim ne na kowane abu kowane abu bai iya rabuwa da matsala na'am to idan muka dawo farko me ake nufi da aturku sufiya aturku sufiya wato wasu makaranta ne da aka assasa su tun a zamanin tabi'ai wanda waɗannan makaranta suna aiki ne wajen tazkiyatun nafsi abinda ake nufi da tazkiyatun nafsi shine gyaran rai da kuma eh, wato yadda za a saita rai a ta samu istikama ta zamanto kamar yadda Allah Ubangiji ya ce daf laha man zakkaha wa kad khaba man dasaha daf laha man tazakka wa zakara rabbihi fa salla to wannan tazkiyatun nafsi din wannan ainihin makarantu na turku sufiya din an assasa su ne domin su yi wannan aikin na tazkiyatun nafsi kuma idan muka kalli shi turku sufiya din ainihin madmun din shi yana nan a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kunsa da kuma saƙon da yake da aikin da yake yi duka da akwai shi a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tunda idan muka duba da mu samu gudun duniya ne da kuma wato horar da rai wajen yawan zikirin Allah da kuma kyawawan ɗabi'u da kuma fiskantan Allah a kowane hali da mayar da al'amari ma Allah wanda ta dalilin waɗannan kuma akan samu wato taraki a cikin darajat na kamala ko ku a samu taraki a cikin darajat na soyayyen Allah har mutum ya iya zama waliyi a cikin waliyan ma har ya samu promote ya kai zuwa ga siddiƙiya ma matsayi irin na siddiƙiya irin na sayiduna abubakar wanda duka idan da ka ce a zamanin manzan Allah babu wani wato madarisul ulumil islamiyya babu sunan su ai madaris makarantu na ulumul islamiyya babu makarantan babu makarantan tafsiri babu makarantan hadisi babu makarantan ulumul qur'an babu makarantan qira'at babu makarantan eh, eh, eh, fiqhu babu makarantan usulul fiqhi duka babu su bil ismi da suna amma kuma akwai shi cikin madmun kamar yadda a zamanin manzon Allah babu wani ilimi da aka ambace shi suna nahwu ba wani ilimi da aka ambace shi sarfu ba wani ilimi da aka ambace shi balaga ba wani ilimi da aka ambace shi arut ba wani ilimi da aka ambace shi bayan ko ma'ani amma kuma akwai shi cikin salika akwai shi cikin magana kamar yadda laraba yawa akwai shi bila hawiyin ya luku lisanuhu mhm. walakin na ni salikiyun hmm. aqulu fa to kaga ni ba ba za ce ni na hawiyi bane amma salikiyi ne eh. alfitratu salima tana da wannan ɗanɗano ɗin na duka wannan abubuwa ɗin da ilimin larabci ya dogara da su haka abin da ya shafi ilimin fiqhu da a samu duka a cikin maganganun manzon Allah ne to shi ma ɗariƙun nan na sufaye suna nan cikin halaye da ayyuka da karantarwa da riyaba da mumarasa irin na manzon Allah sallallahu alaihi da kuma yadda manzon Allah ya karantar da sahabbansa to a takaice kusan menene dalilin da yasa aka aka farar da su makarantun sufaye dalilin da yasa aka farar da su makarantun sufaye ɗaya yake da sauran dalilan da yasa aka kirkirar da wasu ilmomi domin shi tasawuf akwai tasawuf nazariya akwai tasawuf suluki tasawuf nazariya shine tasawuf ka ilmin min ulum wa ka fannin min funun ilimi ne daga cikin ilimomi kuma fanni ne daga cikin fannoni wanda yana da ƙawa'id ɗinsa yana da dawabit ɗinsa yana da matakansa yana da usul ɗinsa yana da komai yadda ake karanta eh, eh, lo haka akwai tasawuf shi ma ana karanta shi ana takhasus a kansa yadda ake karanta psychology ilmin nafsi haka akwai abin da ya shafi ta yadda ake karanta falsafa haka akwai ilimi ka nazariya amma kuma akwai suluk suluk kuma shine amal aiki ka samu wani jagora murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman kamar yadda shehu ibrahim yake ke faɗa cikin ruhul adam ka zaɓi irin wannan shehin to in aka ce tasawuf a matsayinsa na sulub shine ka samu wani malami da kana kyautata zaton kyan alakansa da ubangiji sai ka zamo almajirinsa sai ya zamanto yana horar da kai yana baka azkar kana yi har ka samu eh, saduwa da allah abinda ake ce masa ma'arifa har ya zamanto wannan shehin ya zamo shine wasilanka wanda idan mun bibiyi wannan da mu samu tasawuf tana da asilsilatu zahabiyya na irin waɗannan rijal ɗin to kana ga kaman eh, kunu rabbaniyin mhm. da ya zo cikin qur'ani irin wannan rabbaniyai ne malumman tasawuf na'am rabbani sannan idan za mu hada lamarin tasawuf da lokacin su abu huraira da ake kiransu ahadin sufa hmm. a cikin masallacin annabi kana ga kamar daga lokacin ya soma ko yaya to to tasawufi ya soma daga somawan wahayi da zuwan mala'ika jibril wannan kawai sai dai wanda bai sani ba bai sani ba amma tasawuf ya soma daga wannan lokacin ne kuma tasawuf ya tafi abinda ake nufi da tasawuf shine wasu sun ce daga safa ne wasu sun ce daga Eh, suf ne wasu sun faɗi har ba eh, bayazid ko ko abul abbas al-mursi ne yake cewa eh, Wa zan تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وزنه البعض مشتق من الصوفي ولست أنهل هذا الاسم دون فتن سفا فصوفيا حتى سمي Ya ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza amma ni na fi ganin sunan nan na sufi wato ya dace da saurayin da safa ya gyara gaɓoɓinsa fasufiya aka haska zuciyarsa aka tace ta hatta su miye sufi har sai da tasawuf ya zamo masa maƙam domin akwai tasawuf ka mujahada akwai tasawuf ka hal akwai tasawuf ka maƙam idan tasawuf ka mujahada ne shine aikin da ake yi a sa'iru na ilallah shi kuma tasawuf ka hal shine waɗanda suka kai makamat na jazba da makamat na kashfu da sauransu shi kuma tasawuf ka makam shine an isa zuwa ga fana'i gaba ɗaya halittu da dukkanin ɗabakan halittu sun zamanto babu a gaban samuwan Allah ta'ala to waɗannan shine ya ba da wannan translation ɗin guda uku ko menene ya ba da waɗannan sunayen safa fasufiya hatta sumiya asufi shine shi abdulkadir jilani cikin littafinsa sirrul asrar fi ma yahtaju ilaihi al-abrar sunan sufi tasawuf ya mishi definition gwargwadon kalmomi harufan da suke ciki ta'un din nan sai yace ana nufin at-tauba wawun din nan eh, sadun din nan ana nufin safa wawun din nan ana nufin wilaya fa'un din nan ana nufin fana'i to kaga idan an bi ta'rif na Sheikh Abdul Qadir kaga zai zama to matakai guda hudu kenan shine wanda da su ce to asairu ila Allah akwai sairu annafsi akwai sairul kalbi akwai sairu ruhi akwai sairu sirri kaga ya rabu zuwa kashi kashi hudun shi kenan to wannan tasawuf din daga manzan Allah yake cikin halayen manzan Allah ne cikin yanayin manzan Allah ne cikin maganganun manzan Allah ne sahabban manzan Allah kowa ya ɗauki abin da zai iya ɗauka saboda manzan Allah duniya ne manzan Allah ya ma girmi duniya manzan Allah gayatul kusuwa ne kawai don haka komai da akwai a gurin manzan Allah dukkanin hanyoyin da ake saduwa da Allah ta waɗannan hanyoyin da akwai su gurin manzan Allah saboda Allah Ubangiji yana da yawa ya ba da damanin su ga manzan Allah shi yasa da aka ga sayidina Abubakar da akwai irin nashi sayidina Umar akwai irin nashi sayyidina usman akwai irin nashi sayyidina aliyu akwai irin nashi sayyidina abdurrahman sayyiduna abu zarri sayyiduna abu huraira kowanne da akwai irin abin da ya dauka kuma wannan abin da ya daukan Allah ya yarda mishi ya lamice mishi wannan hanyar to annabi bahar ne alama alal bahri muhidi wa tatraka sawaqi la tujdi zama alliman shaka eh, annabi shine al bahrul muhid wa kulluhum min rasulillahi ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم min nutqatil ilmi aw min shaklatil hikam duka kowa daga gurin manzon Allah yake kamfata dan haka tasawuf yana daga cikin abin da ake aka kamfata daga ilimin manzon Allah sannan kuma tasawuf shine ƙarshen wato hanyar da ake zuwa a sadu da Allah tasawuf Ah, zan so ɗaliban ilimi su ɗauki almunqis min dalal na abulhamid al-ghazali hujjatul islam da ya tashi zai yi magana akan wato duka a cikin almunqis min dalal ya yi bayanin duka tafiyansa da yadda ya ga ƙungiyoyi tun daga kan almutakallimun da albatiniya da alfalasifa da kuma almutasawwifa kowanne sai da ya bi ta ya bi diddiginta ya je ya ga meye a cikinta sai ya ga kowanne a cikinsa akwai zuwa ga wani abin da yake so ya isa amma bai isa zuwa ga abin ba yana kama kame yana zuwa ta sau sai ya ce sai na ga shine ya dace da abin da zuciya take nema zuciyar da take fagauniya take neman yadda za ta samu al'ishkul ilahi zuciyar da take so ta samu soyayyen Allah kamar da yadda wani philosophy dostoevsky yake cewa na zamanto ina wuni in kwana in tashi cikin bakin ciki in na kwanta bacci da bakin ciki da damuwa da jiya nake kwanciya in na tashi ma haka kuma na rasa ma me yake damuna na rasa akan menene nake wannan damuwa sai na gane cewa akwai wani abun da nake nema ne ban iso zuwa ga abun ba shi ya faɗa ne shi filosofi ne amma kuma abin da yake neman Allah yake nema amma bai samu Allah ba bai iso zuwa ga Allah ba bai iso zuwa ga Allah ba kawai yana cikin waham waham waham shine awwalul khayal farkon tunani to idan idan ya gyaru farkon tunani sai ya zamanto tafakkur in ya zama tafakkur sai a tura shi mazuciya sai ya zama tazakkur in ya zama tazakkur to shine abin da yake sarayani cikin asiri har mutum ya samu abubuwan da Allah Ubangiji yake ba wa zababbun bayansa to ban san in shagalta da bayanin waɗannan rumus da kuma ahwal da sauransu a takaice tasawuf an farar da koko an assasa makarantan kamar yadda aka assasa sauran makarantun musulunci kamar yadda aka assasa makarantun mazhaba kamar yadda aka assasa makarantun hadisi kamar yadda aka assasa makarantu na ulumul qur'an kamar yadda aka assasa makarantu na nahawu da sarfu duka an assasa waɗannan makarantu ne domin tantancewa da tace mai kyau daga mummuna da kuma fitar da zubda na mabambantan hanyoyin saduwan ilimi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to haka shi ma tasawuf sai ya zamanto wannan makarantar an farar da shi domin a kamo zukatan mutane a ratayar da zuciyar da Allah ta samu idan zan yi bayani a kai ba dole su waɗanda suke saurara su saurara da nishadi ba saboda suna bukatan su eh falsafa din falsafa yawa mm. to eh, to yanzu menene barazanan sufiya me ke damun sufiya yanzu me wani ababa ke to idan mun dauki mun dauki mun dauki gaban farko mun ce abin da ake nufi da tasawu shine gyaran rai da tahzibun nafsi da kuma gyaran da tsarkake zuciya daga wanda ba Allah ba da kuma kama wasu adadi na wurdai wanda za su sadar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce wata bi sabila man ana ba ilayya mm-hmm. kamar yadda Allah ya ce wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala la tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta kamar yadda Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika an تدرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن kamar الغافلين allah ya الله a قرآني dai shi don abin da ya sa aka samar da ɗariƙun sufaye kenan to daga nan ɗariƙun sufaye da aka ce ta tasawuf farkonta tana dunkule sai ƙarƙashin ta aka samu madaris da aka zo ta zamanto wato abu ne kamar naz'a ce wanda wani yana da halawunsa ko ko wani yana da irin yadda yake rainon muridansa akan Al'imamul junaid al-baghdadi akan shi aka fara tattaro ɗariƙun sufaya aka mayar da shi makaranta muhayya marji'ayyan da mutane suke inci intisabi zuwa gare ta akan Al'imamul junaid Al'imamul junaid kuma ma'rufun a al'alamul islami hatta manya-manyan masu inkari musufaye suna iya itibarin Al'imamul junaid marji'i ne ga addini ga abubuwan da ya shafi addinin musulunci da kuma tsoron Allah da takwa da zuhudu da kaza da kaza da kaza da kaza in ka je ibn taymiya ya buga ya buga misali da al-imam junayd wajen tsoron Allahnsa da nagartansa a sama da guri ɗari kaza na yi wannan binciken Na, to shi kuma al-imam junayd daga gurinsa sai ta sake zamantowa makaranta makaranta kowa gwargwadon abin da ya karba eh, a gurin malaminsa ko a gurin shehinsa a ce to abul hassan ashazali eh, <coughs> shi ma yana da makarantarsa sheikh abdul qadir jilani shi ma yana da makarantarsa sheikh ahmadu rufa'i shi ma yana da makarantarsa sheikh wani sheikh wani ga sunan dai abul abbas al-mursi shi ma yana da irin nasa makarantar Eh, eh, eh, Suleiman Addarani shi ma yana da irin nasa dai gashi nan sai ya zama to madaris ne to a nan ne fa sai a ce ɗariƙan wani ɗariƙan wani ɗariƙan wani. so shi shi malamin nan da za ku yi afwan afwan mm. za ku yi maulidi misali mm. maulidinsa mm. shi ma haka nan ya gangaro shi ma tarikan shi a tijaniya sosai haka ne to haka nake so nisbatan ila tijani an dangana zuwa ga shek tijani da shek abdulkadir nisbatan ila abdulkadir Jilani an dangana kamar yadda da a ce eh, eh, wato kamar a ce daular Usmaniyya kaga an danganta ta zuwa ga shak usman dan bodiyo ne sai aka ce daular usmaniya ko ba haka ba eh. to haka shi ma suna ana dangantawa ne amma ba ana nufin wai wani mutum ne da yake da wani sabon fahimta ake bi ba a a ijtihadin sa ne da kuma abin da Allah ya bashi na hasken zuciya shine ya dauko mutane yake musu tarbiyya kai yake so ya sadar da su da Allah ta wannan hanya to wane ne zindik zindik abin ake nufi da zindik shine mutum mulhidi wanda yake wanda bai wanda yake maganganu na na su'ul adabi ma Allah na'am yake maganganu irin na ilhadi shine abin da ake nufi da zindiq na'am saboda shi idan mutum ya kasance yana bin eh, eh, muridi ne mm. bai koyan komi ba ruwan shi da komi shatahat na ya kama shi yana wasu zantuttuka wanda yake fitar da shi ga eh, kadaita Allah ah, an ya ce mishi zindik ne to waɗannan abubuwa akwai abin da a gurin sufai suke ce musu shatahat na wanda ko suna ce musu kamriyat na irin maganganu ne da za ka ga ya shige hankali maganganu ne da hankali ba zai kama su ba kuma ya saba ma doron shari'a to sai ka ga wasu suna yi to akwai wanda ingantacce ne akwai kuma wanda lalacacce ne kuma wanda suka fi lalacewan gaskiya sun fi yawa sabila da shi shaɗa hat maganganun da da kai cikin cikin jazba da yanayi kamar a sheikh sharif ibrahim sale al-husaini a cikin littafin sa al-mugir ya yi bayani akan me ake nufi da shatahat yake cewa abinda ake nufi da shatahat shine har ya masa istinbadi daga wato hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah sai aka ce farin ciki ne wannan da ya samu dabbansa da ya bata to ina ga farin cikin wanda ya samu Allah wanda ya sadu da Allah shi ma zai iya yin maganganu wanda maganganun ba su ɗauku ba shine ibnu taymiya a a cikin littafinsa eh, eh, wani littafi ne wannan littafin akwai littafinsa da yake bayani akan wannan al'ubudiyya a cikin littafinsa al'ubudiyya yana bayanin cewa lallai wanda ya shiga cikin yanayi na fana'i sai ya je wasu abubuwa ce li'annahu fana bi mazkurihi har dai zuwa karshe maganganun da za ka ji suna yi wato maganganu ne wanda ba za a kama su akan waɗannan maganganun ba sabila da sun yi fana'i ne kuma a cikin majmu'ul fatawa ya kawo bayani akan wa irin shatahat wanda ganin da zaka ji hankalinka bai dauka ba wanda zaka ji waliyai sun yi wannan maganganun yace amma maganganun ba su da laifi saboda shi kansa wanda yayi maganan hatta annahu iza saha arafa annahu ghalitu fihi idan ya farfado daga yanayin da ya sa yi wannan maganan zai gane cewa galat yayi ba magana bane wanda mashru ne to amma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu idan ka ji yana wasu maganganu shi da kansa yakan ce ba ina cikin ina ina fadake ina fadake nake yin wannan maganganun kaman a jami'il masikina bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawfi fayafun fil ma'arif ko lam turam ko wa jawbi duka wa qad qasara al aqtab wa andarki sha'wiya a ƙarshe sai yake cewa wa ma kultu hadha duna iznin wa innani la aktumu sirran la yubahu li gairiya wa ma kultu qawli shatihan ban faɗa ina cikin shatho ba waɗannan abubuwan da yake cewa eh, eh, na samu kaza na samu kaza na samu kaza na samu kaza ya ce wannan ba shatho ba ne ba shatho ba ne wa ma kultu qawli hadha shatihan mutabajji wa ma masani sukurun ba sukuru ba ne yughayyibu akli wanda ya sa hankali ne ya gushe to shi wannan abubuwan jazba da maganganu na shatahat din rauni ne yake jawo faɗansa ba kamala ba ne. to eh, godiya ke kwarai malam kai babban gulbi ne kowane lokaci na saka abin diban ruwa goga sai na dibo da yawa to kuma gobe akwai aiki gabanka ba zan yadda ka zamna ka gaji sosai a nan ba eh, kai sai zan koma wani wani hanya daban kuma na dan tambayoyi kamar guda biyar sai in rabu da kai ka je ka kwanta yau ka sauko kuma yau ka shigo alfa radio mm. mun gode maka kwarai kuma muna yi ma duk wanda suka jamici lamarin ka godiya sannan shi babanmu nan alhaji haruna attijani mun nemi daga baya a yi masa addu'a da manyan zango duka a yi musu addu'a kan wanga babban mihrajan da suka kafa saboda a tuna da mutumin alkhairi wanda ya zo da alkhairi a doron kasa a kasan mun ga ghana eh, muna bibiyan ka sojewa muna ga cewa ana kiran ka muhadarat daban-daban a najeriya banda a najeriya kuma gashi ketare kuma sai in ganka kamaru sai in ganka ghana sai in ganka wani kasa daban to menene sirri me kake ga mutane sun gani suke ta kiranka sai ka zo ka yi nan gama gashi za ka zo kai mana muhadara ne to menene ya kawo kake da wannan jazaba a wurin mutane suke kiranka saboda ka zo ka bada fa'ida to wallahi wannan tambayan da kamun din nima ina tambayan kaina da yawa ina tambayan kaina me yake kawatar da mutane cikin abin da nake da shi wanda na da rauni sosai kuma ni ba gwani ba ne wajen abubuwa amma dai na san mutane duka suna so na ne saboda manzan Allah kuma gaskiya alhamdulillahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna son sa sosai kuma muna son soyayyan ya zama na gaskiya kuma muna son shi ma annabi ya yarda mu masoyansa ne to gaskiya inda akwai wani abin da ya sa duk yanda ko ina na je ko a airport na sauka kafin na check-in za a zo da gudu a karba a yi cekin ko a ina na sauka ko ina ne na sauka kowa ma ya sani kuma duk wanda ya sani zai mun magana sai ya ce mun ya ya san annabi muhammad to to kaman wato ni ina cin arzikin manzan Allah ne Allahu akbar ba ni da komai ba ni da ilimin da dan shida a so ne ba ni da wani abin da dan shida a so duk wanda yake so na kawai na san saboda manzon Allah yake so na saboda haka duk yadda kuka ga an gayyace mu kyakkyawan zato ake mana na mu masoya annabi Muhammadu. kuma muna burin yadda mutane suke mana wannan zaton allah ya sa ya zama haka kuma muna burin shi ma annabi allah ya sa yadda mu masoyan shi ne mun gode kwarai mun gode kwarai da soyayya da annabi da aka sa mana mu ma mun dauki karatu a nan hmm. eh, kowane lokaci ta yi magana duka kakan ambaci kakanmu a sheikh tahir bauchi ka nuna falala ka nuna ababen ya yi saboda wanga a musulunci kuma har yanzu ubangiji ya bar shi tare da mu muna rayuwa da shi mai shekaru ne da yawa wani falalan shi mai girma za ka iya ka bayyana ma mutanen gana mutanen kumasi saboda mu kwaikwayi wani abu a wurinsa tun ba bai bar duniya ba mu san ababen da yake yi saboda mu koyi mu ma mu ci riba kam shek tahir usman bauchi duniya ne sheikh tahir usman bauchi wato allah ya masa baiwa ne baya ga abubuwan da yake da shi na baiwa wanda ya yi aiki tukuru to akwai al'inayatun rabbaniya akwai wani kulawa akwai wani abu na musamman da allah ya bashi shi ne wato shehi yana son alkur'ani kuma shehu yana son manzan Allah kuma yana son shehu tijjani da gaske kuma a cikin wanda ni na riske su cikin almajiran shehu shehu dahir usman bauchi yana cikin masu wafa'in gani kashe ne akan shehu ibrahim in ka taba shehu ibrahim to ko me kake da shi kun rabu idan ka taba almajirai na alkur'ani ko me kake da shi kun rabu to shi kawai ya ɗauki rayuwansa ne ya bayar ma Allah minal na rijalun sadaku ma ahadullah alaihi فمنهم من قد نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله السارقين بسلكهم ويعذب المنافقين إن a أو tuba alaihi Allah Ubangiji ya ba shi wani zaɓi yana cikin mutanen da kawai duk abin da shi yake da shi na Allah ne yana da gidaje sun fi ɗaruruwa babu gida ƙwaya ɗaya wanda ake haya a ciki duk tsadan gida za a iya sayan gida over 100 million naira kudin nigeria alal akalla a ce kusan dala dubu sittin ko a sayi gida sama da dala dubu tamanin ko kusan dala dubu dari tunda na san in an ce dala kowa zai auna currency din da kudin kasansa to za a sayar da irin wannan gidan kila wanda zai fita daga gidan babban mutum ne ba basarake ko ɗan siyasa ko mai mulki gidan da AC da komai amma ba 'ya'yansa dai tura a ciki ba almajirai ne da su shiga cikin gidan daga hannun gidan kawai ya zama gidan almajiran kuma almajiran ba wai yana da alaka mutanen da ba a san kwata-kwata an san su ne kawai cikin almajiranci gidan da 'ya'yansa suke zaune da almajiran kusan duka gidan ɗaya ne babu wani tafadu to komai nasa na Allah ne komai nasa na manzon Allah ne saboda haka iya wannan kuma kaga ya zamanto ga, ga, ga irin bai wanda Allah ya masa na haddatar da alkur'ani kamar ce wanda shehu ibrahim ya yi waltaji alani hibza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim wato wato wato kaman ma akan shek Tahir ne wannan abin yake saboda yadda ake haddatar da alkur'ani da sauransu wanda kawai abubuwa ne kawai wa izara ta ra'aita thamma ta na'iman wa mulkan kabira Allah ya kara ma shehi lafiya kuma shehi na ne a gurin shi na karbi ɗarika a gurin shi na yi tarbiyatul askar sannan kuma har yanzu wato shine ƙurratu ainina wanda muke fatan Allah ya kara masa tsawon rai da shi da su maulana chief imam da su za'im da sauran manya-manyan shehunan tu jama'a eh, idan kana da wani tambaya eh, za ka iya kira 0504 111006 ko ko 0322 395053 eh ustaz ya hankuri wane ne sheikh tijani sheikh tijani radiyallahu anhu sheikh tijani jikan manzan allah ne wanda allah ubangiji ya bashi alfathul akbar wanda ba a ba ma wani waliyi irin wannan alfatul akbar din ba wannan kuma mashi'atullahi fawqa shakki wa tuhami Allah yana da ikon yayi wanda ya fi manzan Allah amma Allah bai yi ba sai ya cika kamala ga annabi Muhammad so haka Maulana shek Ahmadu Tijani yake a zamaninsa an yi masa shaida da ilimi an yi masa shaida da tsoron Allah an yi masa shaida da tsantseni an yi masa shaida da abubuwa da dukkanin malamai in suka taru suna ganin shi kamar alƙibla ne to sai kuma ya samu wannan fatahi wanda daga manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi waɗannan wurdai sannan ya ce duk wanda ya mutu yana karanta wannan wurdai na istighfari da salatin annabi da la ilaha illallahu a safiya da maraice da lokacin wazifa da zikirin juma'a sannan ya riƙe wannan ahadi har ya koma zuwa ga Allah to bayi da sakamako sai aljanna kuma yana da sakamakon annabi ya yi ilhaƙinsa da sahabbansa annabi ya ce waɗanda suka bi ka muridanka sun zama muridaina almajiranka almajiraina sannan sahabbanka sahabbaina wannan shine shekha ahmadu tijani kuma an haife shi ne a wannan watan safar kamar yadda muka sani sunansa ahmad ibn muhammad sunan mahaifiyansa aisha Ah, to wannan shine Sheikh Ahmad Tijani <laughs> to shi eh, wannan mihrajan na maulud da kuke yi nashi eh. Eh, ina ga cewa yana cikin wafa hmm. na ku ta tarikar tijaniya hmm. a zo a tuna da ranar haihuwansa ina ga wannan shine kawai ko ba haka ba wannan ba ba cikin ɗarikan tijjaniya shi hmm. maulidin shi tijjani ba cikin ɗarikan tijjaniya hmm. shi maulidin shi tijjani kawai man sana alakun ma'arufan fakafewo hmm. shi tijjani ya mana kyauta ya zamanto mana jagora ya zama mana fitila sai muke tunawa da shi a matsayin mutuna da halayensa da ɗabi'unsa da ayyukan da yayi kamar yadda ake ma sauran malamai kaga a saudiya ai akwai usbu'u abdulwahab sati guda ake warewa ana tattaunawa eh, eh, eh. akan abdulwahab da sauransu a najeriya ma akwai malaman da suke yin makon sahabbai ah, akwai yawmul wafa akwai yawmul wafa masha Allah akwai abubuwa sosai sosai akwai yawmul watani ranan ranan kasa to shi ran da aka ware din na wannan maulidin ba wai wato shara'i ne na rikan tijjani akwai shehu tijjani ya ce a mishi maulidi ba hmm. kila ma shehu tijjani in ya dawo zai ce abu kar a bari kar abu kar a yi masa zai ce kar a yadda a yi shi kuma ya ce kar a yadda a yi ba wai dan haramun ba ne domin tawabi'u ne hmm. kamar yadda da mu gani daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce wani ya zo ya ga annabi yana da ya ga annabi sai ya kama ma kyarkyata in ya dawo zai ce abu kar a bari kar abu kar a yi masa zai ce kar a yadda a yi shi kuma ya ce kar a yadda a yi ba wai dan haramun ba ne domin tawabi'u ne kamar yadda da mu gani daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam annabi sai ya ce wani ya zo ya ga annabi yana da ya ga annabi sai ya kama ma kyarkyata saboda kwarjinin annabi da ya gani annabi sai ya ce ka nutsu ni mutum ne irin sauran mutane ni dan wata mace ce da take cin busasshen nama a zamanin jahiliya kaga wannan ai mai magana shi zai iya faɗan magana wani in ya faɗa yanzu sai a fitar da shi ta waje a jefar da shi a nesa ba wanda ya isa yi wa manzon Allah wannan magana an gane ko to shi ma shehu tijjani a babun irin nasa zai iya cewa ku bari dan shehu tijjani radiyallahu anhu abubuwa da yawa wanda ake yi a yau in shehu tijjani ya dawo zai ce ba ɗariƙan shi bane da yawa wanda an bar ɗarikan ainihin magzan ɗariƙa an bar ainihin abin da ɗarikan aka gina ta a kai wasu abubuwa ne kuma he aka zo aka kama su yana daga cikin abin da yakan sa ni damuwa kwarai na ga kowane ɗan tsubbu da mai damfarar mutane da mai cutar da mutane da mai neman jama'a sai ya zo he ya kuda bayan Allah wannan abun bakin ciki ne abun bakin ciki ne kwarai da gaske eh. abun bakin ciki ne ɗariƙar wannan shine shine tahaddiyatin da nake shine tahaddiyat wannan eh. lallai kaga ya sake dawo da mu eh yayi magana ya sake dawo da mu bukata ya dawo da mu zuwa jama'a idan wani na bukatan ya shigo za mu ba shi dama 050 4111 006 ko kuwa 0322 39 50 53 na hmm, to kaga irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da ina kira zuwa ga shehunai da khalifofi a daɗa taruwa a ga yadda za a yi wa faɗi na gaskiya a tantance abu mai kyau daga mara kyau waɗanda suke shigo da waɗannan abubuwa ta hanyar nasiha nasiha bai yi ba ta hanyar a yaƙe su ma da ƙarfi mm. marar aminkun munkaran falyuwa kan yi hobi yadda gwargwadon damin da mutum yake da shi amma ɗarikan tijjaniya waɗannan azkar ɗin ne da waɗannan lazimi da ake yi ɗin da sauransu wanda shi ne muka samu ake yin sa a wazifa da kuma lazimin safiya na'am eh, karatu kanka da muka ji duka su dewa kana yin batun falalan annabi ne yanda annabi ya taso yanda annabi ke zama da mutane me yasa kake maganan ka sosai kan annabi sosai kan akhlaq kan eh, eh, ya sunan shi batun annabi batun annabi annabi yaya ba za a yi maganar sallallahu alaihi wasallam shi zuciya take rayuwa a sallallahu alaihi shi ibrahim ya ce ta hishu rasulullahi sai kulle auqati ma'ashi wa kasabi fa huwa li khairu ce na rike annabi a duk lokaci a rayuwa na abinci na komai na annabi muhammad to kusan idan bakin ciki ya damu mutum in tuna da annabi sai ka samu nutsuwa in an cutar da kai jarabawa ya same ka in ka tuna da annabi sai ka samu nutsuwa idan wani abu na rayuwa ya faru da kai ko mutuwa aka maka sai ka tuna ai annabi muhammadu shi ma ya yi wa fati sai ka ga to ai mutuwan ba matsala ba ne ko mutuwan ne ta zo maka kai sai ka tuna in ka mutu za ka je gun da annabi yake ne sai ka ga ba wani matsala in dai annabi na nan to faqad kufina ma dum tafina in dai kana nan to mu bamu da matsala ya rasu rasulullah kaga ai dole rayayyen zuciya yana tunawa da manzan Allah eh. to karshe wani nasiha za ka yi ma nan addinin musulunci masu zuwa kan shafofin sada zumunta suna raddi Kan an yi wa malummansu abin da bai dace ba ko kuwa su da kan suna zage-zagen juna ko ana tone-tonen asiri ko kuwa ana zantutukan da bai dace ba wanda ba za a saurare shi ba ko da yana sai gaban mutane shi je kan wayannan wurin yana magana shi a saurare shi wanda sai hada kai ma jama'a duka samari gaskiya mafi yawa ban duka ba mafi yawa masu zafafa magana da rikici a addini da raddi da waye da waye mafi yawa ba don Allah suke yi ba mafi yawan masu raba kan al'umma maza Allah ba don Allah suke yi ba kuma ban rinsa ido ga kowane bangare ba ban rinsa ido ga kowane bangare ba a wancan bangare masu cin mutuncin bayan Allah ba don Allah suke yi ba suna yi ne saboda Allah ya makantar da zukatansu ga barin ganin shiriya rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha'u sannan kuma na biyu suna neman jama'a suna neman a a saurare su to shi kuma wanda baya da abin da zai jawo mutane a gare shi mai kyau to yakan nemi hanya na barna kowane iri ne domin ya jawo mutane ina kira zuwa ga duk mai yin addini saboda Allah ya nutsar da zuciyarsa addini shine neman yardan Allah da kuma mutum ya tsarkake aikin sama Allah ta'ala ba a baka umarni ka yi hisabi ma kowa ba kuma ba za a tambaye ka kan kowa ba kuma kai ba mala'ika ba ne ka yi gwargwadon abin da ka fahimta abin da baka fahimta ba kuma ka mayar da shi zuwa ga Allah kuma Allah bai taɓa rubuta cewa mutane da su haɗu akan tafarki ɗaya su yi fahimta ɗaya ba tun da aka halicci duniya har alkiyama ya tsaya ba za a taɓa samun wannan zamanin ba ba za a samu wannan zamanin ba shi saɓani sunna ce ta rayuwa sunna ce ta duniya ga baki ɗayanta duk wanda za ka ga akan ana saɓani zai yi rigima ya yi zagin uwa uba ya kirkiri karya da ƙazafi da ya rufe da kage ya jingina ma wani wannan ba mutum ba ne shi mutum ya san darajar mutum shi mutum ya san kiman mutane shi mutum yana kiyaye alfurman mutane sannan kuma a duk abin da mutum ya gani na addini ba fahimta ba ya hankuri wane ne daga ina ya hankuri suna na

mu ma muna godiya kuma da kuka saurare mu mun gode kwarai sheikh faddal na gan ka a kasar gabas kai da sheikh aminu daurawa a cikin hima kuna gaisuwa ni na hadu da shi daga masallacin annabi muka yi barnamaki shi na ga kai kuma kai da shi kuna gaisu a cikin hima. Mm. na ji daɗi kwarai na yi munna da na ganku a tawaga guda kuma kuna gaisuwa kuna munna da juna mm. akwai menene alaka tsakanin kai da shi shi ma muna magana da shi a nan gaskiya ah, abin da mun haɗu a hema wajen yin wa'azi da kuma karantar da mutane kuma mafi yawa abin da ya sama ake sa mutane su guji rigingimu da tada fitina saboda abin da za ka yi ta faɗa akan mutum kila. in ka haɗu da shi sai ka ji kunya ku. na'am ko ba haka ba yanzu za ka duba maulana shek dahiru usman bauchi a gama bata shi a najeriya ana ganin sa kuma a saudiya sai a je a fadi maulana maulana a ta gaishe shi ana abin nan su masu cewa kafirci ne kaza kaza daga karshe ma sai a bashi shi a ce ai kai da ka mana addu'a ma eh, kai da ka ba mu sallah ina takfir kai da ka ba mu sallah ina wani yake kaga abun ashe duk siyasa ne da kuma rudani yanzu taho wanda zan yi daga lagos daga kano zuwa lagos da na shiga jirgi ba ina business class ba ne ina economy ne to ina shiga sai na ga wani ban san shi ba yana haba-haba da ni ya ɗago ni daga economy ya dawo da ni business class ya ce me kake so ya kawo ya ɗago ɗan uwana ali baban karatu ya dawo da shi business class ina ali baban karatu ka gani qur'ani ya gani business class na'am salamu alaikum wane ne daga ina ka mutane abu abu mun gode kwarai na'am kenan she ku kai sako gobe malam zai yayi muhadara daga Prempe a San Hall. Kowa ya zo ya ji muhadara kuma ya aiki da shi. Mun gode kwarai. na Na'am. Eh, Sheikh Faddal, Sheikh kamin kamin ka kare ko wa na gara sa eh, maka ka ji eh, wannan dan na'am takaitaccen jawabi aka dawo da mu business class. Sau tsugunu da girmamawa da mutuntawa da sauransu. ina ta tunanin waye wannan sai ina tunanin dai kamar mutanenmu ne da sun san mu kuma ma'aikata ne saboda akwai ma'aikatan jirgi da da dama in suka ta shiga suna ganin kama da su sa a dawo da kai business class ko da ba sai da muka gama kusan mun kusan rabuwa sai ya dawo sai ya ce mun akan makalla sunana wani sunana abdul ni dan gidan shek bala ne wani irin girmama wanda ya mun sai Allahu akbar ni dan gidan Sheikh Balalau ne Allahu akbar Ayi mana addu'a ai shi ya kawo ni ike yin wannan aikin to kaga yanzu in zagin mahaifinsa nake ina kundu ma'ashar ina cin mutunci da sauransu kaga ai ya kunyata ya kunyata ka kwarai haka ba saboda haka malamai duka idan dai mutum saboda Allah yake yi to zai fahimtar da mutane fahimtarsa ba tare da ya zagi kowa cin mutuncin kowa ba in dai dan Allah yake yi in kuma ba dan Allah ke bar to zai zama to yana fada da mutane yana cin mutuncin mutane salamu alaikum ya hankuli wane ne daga ina to min fasan faddal malam na ansawa muna gode maka kwarai gobe in Allah ya yarda malam na da babban muhadara na mihrajani nan da za a yi mai girma na wafa'i da da shehu ibrahim eh, shehu shehu tijani to sheikh ina ga kaman yanzu dai ya kamata mu rabu da kai ka huta wani magana katiba ko wani magana da za ka yi kamin mu tashi ko ko sheikh ya dunkula muna maganan nan nashi duka sai mu tashi to gabanin sheikh ya duwar jawabi sa na karshe tunasarwa ne muke wa jama'a a yi kokari gobe insha Allah a fito da wuri saboda zama ne da ba zai fi awa hudu insha Allah ba akan haka da za mu kokari mu fito karfe goma a fara program da yake kidayayyu kar ka zo ka jima ka bar ku zo cinkoso ya yawa ka yi kokari kowa ya zo ya zamna kurum ba wani rigima ba cika ana sassaye ba ka ji muhadara hankalin ka kwanta saboda zaman da na yi awa guda da rabin ga karatun da na dibi daga wurin malam yana dewa sosai haka kai ma in ka zamna da shi za ka samu karatu kuma za ka amfana bauchi malam za mu bar maka a wani na musala wa alaikum salam wa rahmatullah wa ne daga ina a ha akra to to ya hankuri faddan My help under the mun gode mun gode kwarai godiya muke ina gaida musu shehu musu abdulodin da malamin yi mun gode kwarai yadda to shi kenan shi ka yi mutaba'an eh, za'imu tv gobe muhadarar malam nan zai zo live saboda yadda za ku yi kuma ku saulari muna godiya kwarai Eh, abinda da nake gaya ma sheikh ne akwai na alhaji hallaru shi ne chairman na wannan wurin aiki shi ne ya nuna mini kai ban san ka ba shi ya ce mini kullum yana ta masa mini a wani malami shi aikin shi ne nan ya ta duba daga eh, facebook ko ko ta gani daga eh, wurin sada zumunta in ya ga malami na kokari sai ya ce mu kawo sautin sha ta sakawa a nan kyauta muke yi shi aikin shi kenan sai ya ganka ya ce dole shi na saurare kan ji yadda kake karatu ya kamata mu ta saka karatun kana akan haka lokacin da muka zo najeriya muka yi zama a gidan sheikh makari sai ya ce a'a ai sheikh junaidu mu da shi ne a nan kaga mutawadi ne fa sosai bai son ya ce mana ma kai shi yana gaba da kai ko na wa ya ce ai yanzu kuka kira tun da kun zo wuri magana ya kare ku ta saka karatu kai shi kuma saboda shi wannan wana ina so kai masa addu'a wannan aiki da yake yi su balalau da ka kira sunan su ga duka shi ya samo sautin su balalau muna sakawa a nan har suka kire mu da za su bude masallacin su a abuja mu halarci

ne menene hukuncin shi akan zangon shi musulmi sannan ainihin malami kuma menene hukuncin shi akan zangon shi malami to ka ji maganarsa ko to shi ke ramu doki na wannan tukunna na salamu alaikum ya hankuri wane ne daga ina daga ina a to shi ke nan faddal yana ansawa yana ni yana nisa saboda shi kar ka saurari rediyo kai dai yi magana muna ji ami to doki sabon tambaya gudan gare malam junaidi na na'am salamu alaikum wa ke magana daga ina magana daga تو طيب، تفضل نعم to shi kenan shek tambayan nan eh tambayan da aka yi nan ka babu jawabin shi ka yi eh, mu tashi menene haƙƙin musulmi akan eh da malami malami akan eh. wansa ai daka haƙƙin kwaya ɗaya ne <laughs> shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al muslimu akul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhziluhu wa la yuslimuhu ko musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai cutar da shi ba ba zai walakanta shi ba ba zai tozarta shi ba annabi ya ce bi hasbi mri'in mina sharri an ya a kafin musulmi. ya ishi mutum sharri yana walakanta dan uwansa musulmi kowane musulmi alal musulmi. alal musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu saboda haka haƙƙin ƙwaya ɗaya ne abin da ya shafi haƙƙin ɗan uwan musulmi akan nan haka abin da ya shafi haƙƙin malami da malami duk wanda yake so a kiyaye mutuncinsa kar ya ci mutuncin wani duk wanda yake son a girmama shi shi ma ya girmama wani duk wanda yake son a girmama malaminsa shi ma ya girmama malamin wani amma a lokaci guda kana faɗan an zagi malaminka kai kuma ka zagi malamin wani kana faɗan an zage ka kai ka zagi wani kana faɗan an maka hasada kai ka yi hasada ma wani kana faɗan a'a an ana ana yaɗa ƙarya akan ka kai kana yaɗa ƙarya akan wani to wannan gaskiya shine abin da muke da kira malamai su bar zubar da mutuncin junansu da junansu don mafi yawa malamai su suka wani lokaci irin masu zage-zagen nan su suke zubar da mutuncin kansu da kansu ka zagi wani to kai ma ka halatta mutuncinka a kan wani zai ci mutuncinka shine abu darda yake cewa in na nasa na kaduka wa in tara tarakuka in ka naƙadi wa mutane ka taɓa su suma da su taɓa in ka bar su suma da su barka alhassanul basari yana da wani magana da yake cewa na ga mutanen da ba su da aibi ban san aibin su kwaya ɗaya da dan su kaza ba ne amma da suka fara maganganu akan wasu mutane sai Allah ya bayyana aibin su kuma aka ga aibin su ake ah. Allah ubangiji ya kiyaye mu muna fatan da za mu zauna ba da mu sha jara ba da mu zauna tare mu yi komai tare in abu na sabani ya zo kuma mutum ya je ya rike amma bayan da za a yi ka taɓa min shehu tijjani ka taba min shehu ibrahim ka taɓa min rikan tijaniya sannan kuma ka ce zan ci gaba da ganin ka da mutunci ko da kima ba ka da sauran wannan a na kwata-kwata ni asalan ma wai mutane da yawa suna cewa wani sai ya ce kai ina son wannan malamin amma matsalansa ɗariƙa ni idan mutum da ya so ni to ya hada da san shehu tijjani da shehu to ya hada to ya wani idan ya abin nan nahon nan nahon nan ne har yanzu karin manta ka tashi eh? ya nahon nan ya karatun nahon nan ka iya sosai haka a ah, karamin kalla ni dalibi ne a ka iya sosai Ni na muta ba ga kwarai kwarai kwarai ni dalibi ne ni dalibi akwai wani akwai wani malami da ya gaji ya ce wa a ah, wallahi wani wannan samarin nan shi dai kawai yana zanne a daki ne muna magana kawai shi kenan shi nawo inda kai kuskure sai ya tuna maka sai na kama dariya <laughs> na salamu alaikum ya hankuri wane ne daga ina to abbas faddal kai ne karshe za mu dauki ya hankuri to yana hansawa

shi mu ta da zaman kaje ka huta Allah eh. Allah ya saka ma gidan Alfa Radio da alkhairi Allah ya biya muku bukata Allah ya kara muku daukaka shi wannan bawan Allah dan uwanka Allah ya taimake shi ya kara mishi daukaka su wannan kungiya na al'imamiya ar-rashidiyya Allah Ubangiji ya haska zuciyanku da hasken ma'arifa Allah ya ƙara muku kusanci kun yi hijima ma waliyan Allah suna da ibaran kuma man kadama na ku to Allah Ubangiji ya taimake ku Allah ya ba ku abin da za ku yi hidima da shi Allah ya ɗauke muku kunci da wahalar rayuwa Allah ya nuna muku ‘ya'yanku cikin alkhairi da salama jihan akra Allah ubangiji a eh, kumasi kumasi Allah ubangiji ya ƙara haske da albarka da ma ƙasan Ghana ga baki ɗaya maulana chief imam Allah ya ƙara mishi lafiya maulana za'im Allah ya ƙara mishi lafiya sauran duk khalifofi da shehunan da suke raya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da Ghana Allah ya ƙaro mana buɗin arziki kuncin wahala da al'umma suke ciki Allah ya fitar da mu Allah ya haɗa kan al'umman manzan Allah wanda suke son su ga ana rigima ana cin mutunci ana ɓace ga juna da bayin Allah Allah ubangiji ya hana musu gani Allah ya kurmantar da su ya makantar da su albarkar sayyidina rasulullahi wanda suke da bukata Allah ya biya musu Allah ubangiji ya dube mu da duban rahaman sa ya ce ya gafarta mana Allah ya dube mu da sifansa na arziki ya ce ya biya mana bukatunmu ga baki daya albarkan annabi Allah ya sa mu cikin ceton annabi ya sa ran kiyama muna cikin wanda damu masa rakiya Allah ubangiji ya sa muna cikin ceton manzon Allah ilahana juduka dallana ilai amin sanuka qarrabana ilai nashku ilai kama la yakfa alai wa nas'aluka ma la ya'siru alai iz ilmuka bi halina yuguni an su'alina ya man laysa bi ga'ibin fanantazira wala nasin fanuzakkira wala na'imin fanunabbiha wala ajizin fanumhila ya aliman bi jumlatin وغنيا عن التفصيل ويا سامع للقال والقيل نفدي إليك حاجتنا وحاجة كل من تألق بنا وفرج عنا هم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير إنا نتبرأ إليك يا الله من حولنا وقوتنا اللهم أئنا ولا تؤن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين يا خالق الأوالم قل بيننا وبين كل ظالم واجزي لكل من إلينا أحسن وجازه أنا جزاء أحسن